Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da kasancewa a wannan san bidiyon. A wannan bidiyon zamu na muku yadda zaka ajiye bayananka a cikin wannan website din kai tsaye zaka rijista da wannan website din ne kuma sannan zaka yi ajiye dukkan wasu bayananka da yake son ka ajiye ba sai ka je kai amfani da Google Drive ba ko kuma kai amfani da facebook ba kana yin post din wucin ka kana ajiye satin domin wani lokacin za a iya samun matsala an shi maka account din da dai sauransu amma dai shi wannan ba shi da wannan matsalar zaka iya zuwa ka ajiye bayanan ko kuma sani idan kana so ka tura wani bayanan ko link din za ka tura link din bayanan ko za ka tura masa zai shiga kai tsaye ya je ya kalli wayannan bayanan da yake son ka tura masa in ma bidiyo ne ko kuma da dai sauransu ko dai wasu file file din da yake son ka ajiye kai tsaye dan uwa idan yau ne farkon ziyarta ko rancin dan karka manta ka danna mana alamar subscribe ka danna kuma alamar karrawa domin kasance da dukkan shirye-shiryen mu da zarar mu dora ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka bari mu shiga cikin browser mu ta Chrome kamar haka yawai nan ka shigo cikin browser mu ta chrome kamar haka sai mu taɓa alamar website sai in saka fakecloud.com da yana kamar da gani na saka fakecloud.com kamar haka kai ma za ka saka sai mai sacin kamar haka yawai ne muka yi sacin sai mu jira ya bude yawa kamar yadda wannan website din wannan shine website din fakecloud.com nan bari ne accept na private policy din su yauwa wannan shine za ka iya downloading ɗan application ɗin safi ko kuma yake duk da yadda yake son da ya kai to kai sai idan muna so mu register da wannan website za mu taɓa wani dogon guda uku na saman nan sannan sai mu taɓa ga nan sign up bari mu muka da za ka sign up yanzu dai ba za mu saka kowai da kowai kowai za mu zo nan wajen ne daga nan kasa yau ga nan mun taɓa google account ga nan kai tsaye kama google account ɗin bari mu zabi gmail da za mu yi amfani da shi yau ga shi nan mun zaɓi gmail da zan yi amfani da shi ga shi nan yau ya mana login domin mu idan na i accept yau yana na create yauwa bayan mun yi create gashi nan gashi nan ya nuna mana gashi nan ya nuna mana da fari ya a menin ya nuna mana a bekok da babbar mu jira ya gama loading yauwa gashi nan waje wajen ya nuno mana dukkanin abubuwan da zamu iya tsakanin yayin na wajen ya nuno mana foldoji wanda zamu iya wanda ya riga ya rita kansu kuma zamu iya ɗaukar lekkin su mu je mu tura a ko'ina na wajen gashi nan my music my picture gari nan my video gari nan dai da sauransu zamu taɓa wani ɗauko-ɗaukon guda uku na saman nan kamar haka muna taɓa ɗauko-ɗaukon nan guda uku na saman nan kamar haka yau ga shi nan abin da ya nuna ga nan all file ga nan document ga nan video audio ga nan image ga da dai sauran dukkan wa'insu abubuwa bari yin blocking ɗin wani notification ɗin kai da ƙasar number notification za ta ce ta yi ɗauki mana bari dai mu gani yau ba mu gani ga ta dawo yawo ga shi nan mun fitar da wani notification din da ya tsaya ga shi nan da ga nan muna muku bayani akan wannan ga nan folder da ya sauransu dukkanin mu sabu ga nan mobile backup ga shi nan duk zaka iya dawo da wani abu da ka rasa akan wayarka dukkan wani bayani da na kan wayarka duk zaka iya dawo da shi ko computer ko dai wayarka ina kana duk dai abin da yake amfani da shi to zaka iya dawo da shi idan kuma kana so ka ɗora wani abun file ne ga yanan wajen zaka taɓa upload file domin ka ɗora wani abu akan wannan website ɗin gashi shi nan yanzu nuna ga nan just profile yauwa kamar haka kana taɓa kamar haka zai shigar da kai zuwa profile ɗin kaga za ka iya ɗauko document ne hoto ne da dai sauransu duk za ka iya ajiyewa za ka iya ɗaukowa ka ajiye a kai ba gani profile ɗin ya buɗe mana kuma sannan sun turo mana sako da email wanda za mu je mu yi verify na account ɗin za ka iya zuwa ka je ka yi verify na account ɗin kai sakonin nan amma ni ban shiga ba na je na yi verify ba amma dai kai za ka iya shiga ka je ka yi verify yauwa ga shi nan yau zan iya taɓa wannan image ɗin nan na farko ɗin nan domin yi adin ɗinsa a kai amma dai me za ka iya yin uploading a kai yau ga hinan na taɓa image ɗin nan kamar haka suna nuna mun cewa memory na yayi low to kamar haka kamar haka ake ɗin kamar haka ake ɗin file wannan notification ɗin ya ƙara dawowa duk da an ce ba a san shi yauwa gashi nan yauwa da dai sauran abubuwa duk zaka yi a cikin wannan website din yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu kar ka manta ka danna alamar subscribe kan kuma ka danna mana alamar rawa domin kasance da dukkan shirye-shiryen mu da zarar mu dora kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya bi kai mu hada bidiyo na gaba